Oh. TV3 haske leƙa gidan kowa. salatu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa a ajma'in amma ba da yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. dukkanin yabo da godiya sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki da ya sake hada mu ya haɗa mu a wannan lokaci na amsa tambayoyi daidai wannan lokaci wanda muke fatan Allah maɗaukakin sarki ya zama mana jagora a cikin abin da zamu faɗa ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon bin ta komin dacinta ta ya kuma nuna mana kuskure ya ba mu ikon gyarawa tambayoyi da suke hannunmu a yanzu tambaya ta farko mai tambaya yana cewa don allah malam bayan sallama kenan yana tambaya idan za ka yi wa 'ya'yanka ƙanana addu'a shin dole ne kowane daga ciki sai an yi masa addu'ar shi daban ko kuma za a iya haɗe su ga baki ɗaya a musu addu'a kamar addu'ar barci a ka'ida shine akan yi ma yara idan suka wuce ɗaya akan haɗa su ne a musu jami'i lokacin da mutum zai musu addu'a wannan kuma dalili akan haka shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance lokacin da yake ma hassan da hussein addu'a yakan ce eh, addu'ar da yake musu da dan neman tsari wa'izu kuma bi kalimatillahi tamma yayi amfani da lafazi na tasniya wanda yake nuna haɗawa kenan ko shaka babu idan da mace za ta iya yi ma kowanne daga cikinsu bai zama laifi ba illa iyaka addinin musulunci yana da sauki kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah yana son yi muku sauki ku doka kamar yadda idan ya muku doka mai tsanani ko da take da wahala mutane suke doka don haka dai zaki iya hada ƴaƴanki lokaci daya ki musu addu'a da sigar jam'i in su biyu ne ina nema muku tsari in ma su uku ne ko kuma maza ne ko mata ne ko maza da mata a haɗe kamar yadda yake ka'ida shine idan maza da mata suka haɗe akan yi amfani ne da siga ta muzakkar misali in a ce yara ne guda biyu guda uku afuwan ya zamanto akwai mace a ciki ko kuma a mata ne guda biyu namiji guda ɗaya sai dai a ce u'izukum in mata ne gaba gabaki ɗaya u'izukunna misali kenan muke bugawa kamar yadda shi mai tambaya ya buga misali da addu'o'i da ake yi ma yara allah maɗaukakin sarki ya datar da mu mai tambaya ta biyu yake cewa assalamu alaikum malam menene matsayin azumin mace da ya karye domin zuwan jinin haila a lokacin da rana ta ɓace amma kafin a kira sallah kenan bayan jini ya zo mata sai bayan minti bakwai tukun aka kira sallah kamar yadda tambaya take a ka'ida shine cewa daga rana ta riga ta ɓace an tabbatar da faɗa wata wannan azumin ya tabbata domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa iza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce faqad aftara saim idan dare ya fito daga nan bi ma'ana yana nufin rana ta riga ta je ta fada kenan dare ya taho daga gabar sannan kuma yini ya juya baya yamma annabi sallallahu alaihi wasallam yace ce azumi mai azumi ya riga ya tabbata kenan ba kiran sallah ake dubawa domin ko a azumi zaka ga ladan sai ya sha ruwa tukun zai kira sallah da za a yi katari ya zamanto an ɗauke wuta ko wani abu makamancin haka zai mutum zai zauna ne na azumi ba tare da ya yi buɗe baki ba alhali yana da tabbacin cewa rana ta faɗa muddin an tabbata rana ta faɗa ko da mai kiran sallah bai kira sallah ba azumin wannan mai tambaya da ta yi tambaya ya tabbata sannan kuma mai azumi zai iya shan ruwa domin buƙatar shine faɗawar rana ba wai dole ta san kiran sallah ba kiran sallah sanarwa ce ake wa waɗanda ba su ji ba kuma sanarwa ce ta nuna cewa lokacin sallan magariba ya riga ya shiga amma ba shi ke nuna karewa azumi ko rishin karewarsa ba duk da cewa babbar alama ce ta cewa lalle rana ta riga ta fada wallahu alam sai tambaya ta uku mai tambaya ke cewa assalamu alaikum malam yaya ake yin rawatib kuma wanne surori ake karantawa ne bayan an yi fatiya ina jiran amsa salloli na rawati wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk mutumin da ya dage ya yi zamanto yana yin nafila raka a goma sha biyu a kowane yini don Allah kenan banda farilla Allah maɗaukacin sarki ya yi alkawalin gina mishi gida a cikin aljanna wannan salloli ga yanda ake yin su na farko ana yin rakoyi guda biyu kafin sallar subahi sannan za a yi rakoyi guda hudu kafin sallar azhar sannan raka'a biyu bayan sallar azhar kaga ga can biyu ga nan shida an samu takwas sannan raka'a biyu bayan sallan magaruba goma kenan raka'a biyu bayan sallan isha'i sun zama sha biyu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a hadisin tirmizi babu wata babu surori takamaimai da ake karantawa bayan an karanta fatiha illa iyaka bayan kai fatiha za karanta kowace sura sai dai a rakatai alfajir rakoyi guda biyu da ake kafin alfijir ya huto ana so mustahabi ne mutum ya karanta kul ya ayyuhal kafirun a raka'a ta farko a raka ta biyu kuma mutum ya karanta kulhu wallahu ahad al ikhlas kenan wani mutum ya zo zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta a rakatul fajr ya raka raka'ar farko ya karanta kuliya bayan ya karanta fatiha kenan suratul kafirun sannan raka ta biyu ya karanta al ikhlas annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan kam ya san ubangijin shi lalle ko shakka babu wa'annan suna nuna falala karanta wa'annan guda biyu amma ba yana nuna cewa idan mutum ya karanta wasu surorin ba su ba sallar shi babu ita ba haka yake nuna ba illa iyaka wa'annan su ne aka keɓance amma sauran gabaki ɗaya dan uwa in ka karanta fatiha za ka yi bismillah a asirce sannan kuma ka karanta dukkanin surorin da kaga suka sauka a gare ka wallahu alam mai tambaya ta hudu yake cewa don allah ya ake wankan janaba kuma wankan kala nawa ne wankan janaba dan uwa ana yin shi ne idan eh, janaba ta kama mutum siffar shi shine yana da siffofi guda biyu wanda shine tambayar ka ta cika makin tambayar ka yana siffa guda biyu akwai siffa mujziya da kuma siffa wadda take kamila siffa mujziya shine mutum ya ɗauki ruwa wanda yake launi shi bai canza ba tsandan shi bai canza ba kamshin shi bai canza ba bi mana wanda dai ba iya ruwan da za a iya tsarkaka da shi mutum ya fara wanke hannayen shi bayan ya wanke hannayen shi wanke al'aurar shi bayan ya wanke al'aurar shi ya sake wanke hannayen shi idan ya wanke hannayen shi ya wanke dukkanin jikin shi baki daya ba tare da ya fifita dama akan hagun ba ko hagun akan dama ko kuma yin tartibi farawa da kai ko wani abu sai dai da sharaɗi ya zama to mutum ya kurkure bakin shi sannan kuma ya shaka ruwa a hanci wannan ita ce sifa mujiziya duk wanda ya wannan yayi wankan janaba akwai sifa wadda take kuma kamila wadda ake son wadda take dauke da kamala ita ce mutum ya zo yawa bayan ya wanke hannunsa ya wanke al'aurashi ya sake wanke hannun sai ya arwalla cikakkiyar arwalla irin arwalla da mutum yake kamar zai sallah a nan bayan ya zo arwalla karshen arwalla yana da zaɓi ko dai ya wanke kahon shi kai tsaye ko kuma ya jinkirta wanke kahon shi sai karshen wanka sai ya ɗauki ruwa ya in yana da gashi ya ɗauki ruwa ya sa uh, so uku kenan a kan shi ya tabbatar gashin shi ya jika sannan sai ya ɗauki ruwa ya wanke kan shi har da fuskar shi sau uku idan aka ce magana kai ana nufin har abin da ya shafi wuya mutum ya wanke sau uku bayan shi kuma sai ya ɗauki ruwa ya wanke sauran jikin shi gabaki ɗaya bambancin wannan da wancan shine dukkanin gaɓoɓin an wanke kamar yadda aka wanke a wancan sai dai bambanci shine a wannan akwai arwalla a wancan kuma ba a ba a ware arwalla ba sannan kuma a wancan babu tartibi kenan biyan abu a jere wannan kuma akwai tartibi duk wanda da kai wankanka ya riga ya yi kamar yadda hadisai suka tabbatar da haka wallahu alam sai mai tambaya ta biyar yake cewa ba menene hukuncin auren da aka yi shi da ciki kuma wanda ya auren shi ne ya yi matar ciki wannan aure ne batacce nikah ne wanda yake fasid wajibi ne a raba wannan aure baya yiwa ya zamanto mace tana da ciki a aure ta a shari'ar musulunci ko da ku shi ne ya ciki dole ne a bari sai ta aihu domin ƙa'ida shi ne allah ya ce wa ulul ah, ah, to masha Allah bismillah malama aisha assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa ah, bismillah Allah malam wai muna sa a muna bayani akan menene riba na'am sannan kuma akwai wata tambaya da muka san mu yi akwai wata mata da ta yi min tambaya cewa ta tambi wata hmm. ta in mata ganyen zogale ne ni ko shuwaka hmm. to da ta je iba sai ta samu tana da su da yawa hmm. sai ta ɗebo guda biyu ga baki ɗaya sai ta zo ta dasa to da ta zo ta dasa to yanzu abin yana damunta kuma matar kiristan ce kuma yanzu an ce matar ta mutu to shine wata ce ce min to yanzu ya za ta za ta cire abin ya ta maida hmm. ko ko sadaka za ta yi mata ko ya za ta yi mata sannan kuma abin ya riga ya girma ba yadda za a yi ma za a ce ta cire shi to insha Allah za ki ji amsa hmm. abin ya dame ta hmm. insha Allah za ta yi insha Allah to umu Ismail daga Saudiya bismillah Mm. to wayar umu ismail ta yanke uh, wannan mai tambaya akan riba cewa menene ake bayani akan riba riba kala biyu ne kamar yadda malamai suka yi bayani akwai ribar fadul da kuma riban nasi'a ribar fadl shine fifita wani bangare wani nau'i a cikin wani nau'i ala'a me yake suna bangaren dukiya akan wani alhali kuma nau'in su ya riga ya zama daya misali a ce mutum ne yake da buhun tattasai guda ɗaya kyakkyawa ko in ce sabo wanda aka yi bana sai wani shi kuma mai suna ibrahim musa yake da wannan ya zamanto mai suna ibrahim to bismillah umu isa assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullah wala ainihin da lafiya lafiya lau alhamdulillah ya aiki alhamdulillah bismillah umu isa yana tambaya ne akan azumin watan shawwal hmm. sittana biyu ana yin shi ne ana raba biyu ne mutum ya uku ya aje baya kwana biyu haka ya yi uku ko kuma ba a raba sai dai a yi shi gaba daya to masha Allah insha Allah za ki ji amsa muna son ƙarin haske game da haka insha Allah zaki ji amsa na gode salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh to uh, mai tambaya ta farko da muke magana akan riba shine kamar muna bayani akan riba alfadul shine fifita wani abu abu akan wani alhali jinsin su ɗaya ne misali ta tasai sabo da kuma tsoho ka ba da buhu ɗaya sabo a baka tsoho buhu biyu wannan shine bismillah umu ibrahim daga saudiya na'am bismillah umu ibrahim eh kamar mutum ne ke mashakin a ah, mai gidanka hmm. kana ji ina ji shi ne malam shi mai gidan mai gidanka sai je ya dinga yi wa wasu mutane haka yana biya musu bukatun ka kai kuma kar cikin gida kullum ka da shi sai ɓaci rai hmm. to shi ne nake so nake tambaya kuma na yi na yi har iyayena na musu magana akan araba wannan zama namu saboda babu fahimtar juna ko kaɗan a ciki Mm, yana kyautata ma mutanen waje ke kuma baya kyautata shi eh, wallahi kuma ba dan baya da hali ba ne malam ko da rashin lafiya ta same ni ko ciki ko wani abu mm. baya kula da ni mm. to shine nake so dan Allah malam ko addu'a ce za a bani ko menene ni dai dan Allah dan annabi ina tambaya akan wannan al'amari insha za amsa to wannan shine game da abin da ya shafi ribal fadl shine fifita banga ah, me yake suna abu ya zama jinsin su daya ka fifita wani akan wani kamar yadda na bayani a ta sai sabo daya mutum ya bayar da shi a bashi tsoho a ta sai tsoho guda biyu ko gero ko dawa ko masara ko na abu makamancin haka wannan shine ribal fadl riban nasi'a kuma shine cewa bayar da bashi saboda jinkiri ƙari saboda jinkiri shi ya kira da suna an annasi'a misali wane ya zo ya amshi naira dubu tamanin ko ka ce jika ɗari uku misali kenan ko na makamancin haka akan cewa zan baka bayan wata biyu na baka dubu tamanin amma kai zaka kamun dubu tamanin da biyar wannan riba ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta irin wannan kasuwanci da wannan na buga misali ne da kuɗi ko da ko wani abu ne ya zamanto tsakankani mutum ya yi irin wannan ko shaka babu ya zamanto riba a takaice dai wannan kamar ka'idodi ne wanda da su ya kamata mutum ya auna amma idan ya zamanto nau'i ya sha bamban annabi ya ce idza ikhtalafatil asnaf fabi'u kayfa shi'tum idan ya zamanto buhun masara ne guda ɗaya zaka bada baka buhun hatsi guda goma wannan babu laifi domin ba nau'in su guda ɗaya ba ina fata mun fahimta wannan ba nau'in su ɗaya ba sannan kuma gami da shi kan shi ribar nasi'a da mai bayani mutum ne yake cikin matsala cikin damuwa sai ka bashi bashi naira dubu tamanin misali bayan ya ji ya biya bukatar shi shi shine ji daɗi ba kai ka sanya mai sharaɗi ba kuma ba ka sa a ranka ba illa iyaka da ya zo sai mai da maka naira dubu tamanin da biyar yama ƙari a kai shi ya ga damar yin haka wannan bai zama laifi ba domin an samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa amsa bashi wani mutum ya zo ya kawo sai dai mutane su ji tsoron Allah kada mutum ya zama ya amfani da hila ko dubara cewa wanda ka san in ya amsa yana ma ƙari shi zaka ba ma wanda kuma baka bashi bashi domin bayar da bashi ibada ne kyautatawa ne zuwa ga mutane akwai lada wallahu alam mai tambaya ta biyu ke cewa azumin sita shawwal da ake yi shin ya halatta mutum ya yi uku ya aje daga baya ya sake uku ko kuma dole sai a jere a ba dole bane sai an jera kina damar ki daya ki bari daga baya ki biyu ki bari kun kika ga dama zaki iya jerawa in kika ga dama kuma ki rarraba su abinda dai ake bukata shine ki yi guda shiddan nan a cikin wannan wata shi ake nufi akan wannan amma ba ana nufin sharaɗi ne sai an jera su ba wallahu alam mai tambaya ta uku take bayani akan cewa zama take tare da mijinta amma kuma matsalar shine yana kyautata ma mutanen da suke waje amma ita da yake tare da ita baya kyauta mata kuma ta nemi cewa iyayenta su raba wannan aure wannan zama ba su yi ba yar uwa wannan kun shaka babu duk wanda haka bai kyauta ba sai dai ki bincika ki gani tunda har yana da hali kuma yana yi a waje kenan ɗabi'a shi ce yin kyauta ɗabi'a shi ce kyautata wa mutane sai ki bincika ki gani cewa a'a ke ce baya yi kyautata ma kamar yadda kika faɗa kuma dan me sai ki bincika ki gani domin adam da kake gani shi da yana kake tare shi zaka samu wani abu da kake yi wanda yake so da wanda baya so shine ma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yafruku mu'minun mu'mina in kariha minha khulqan rajja akhar kada wani mumuni ya kyamaci wata mumuna a sanadiyar wani hali da take da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa in ka kyamaci wani hali to in ka duba zaka ga akwai wani kyakkyawan hali kuma da take da shi wanda wannan sai ya zamanto a sanadiyar ya shafe wancan bisa ka'idar innal hasanatu yuzhibun sa'yiat ba abu dai bincika ki gani menene yasa sannan kuma ki yi kokarin tambaye shi cewa me kake so in yi maka kyautatawa ki ci gaba da kyautatawa in kuma abun har yanzu bai yi ba ki samu littafin hisul muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana idan abubuwa suka yi mana tsanani ko muka yi kokarin gyara su ba su yi ba addu'a kamar haka allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza shi'ta sahla ya Allah babu wani abu mai sauki sai wanda ka sauƙaƙa kai ke sanya bakin ciki ko damuwa ya zamanto abu mai sauki kuma da farin ciki Allah madaukakin sarki muke fatan ya kyautata zamanku kuma ya sanya ya zamanto mai kyautatawa a gare ki ya baki haƙuri ya kuma eh, haɗa hankulanku ga baki ɗaya Eh, tambaya da muke da gami da dan uwa da yake tambaya akan eh, rawati wanda mun riga mun yi bayanin su sai wannan da yake magana akan aure hukuncin mutum eh, auren da aka yi shi da ciki alhali kuma shi wannan wanda ya aure ta shi ne mata ciki wannan aure ne wanda yake na banza aure ne wanda ke lalatacce afuwan wanda dole ne a raba wannan aure bayan ta riga ta aihu in ya so wasu malamai suna ganin cewa in sun tuba tuba na hakika za su iya dawowa amma dai a sani cewa dan da suka haifa ta hanyar zina ba dan su bane bisa ka'ida shine cewa aure shi yake ba da da ba jini ba don haka wannan aure wajibi ne a raba shi sannan kuma sadakin da ya bada ya zama nata saboda ya kusance ta wannan sadaki ya riga ya zama mallakinta tunda kuma haka ne kenan aure za a raba sadaki nata ne bayan a raba aure idan ta aihu bayan ta kare me yake suna al'adarta in ya so ta kare jinin biki kenan a wannan lokaci ana damar idan sun tuba akan laifukan da suka yi na dacan babu laifi domin atta'ibu min zambi kamar la zambala wallahu ala wannan ke cewa tambaya zuwa ga hilin fatawa malam me hukuncin sa haƙorin maka tambayoyi ne guda biyu tambaya ta biyu shine kuma ya halatta mace ta sa doguwar riga baka mai ado ta sa uh, after dress kenan a matsayin hijabi ta fita zuwa anguwa hakikanin gaskiyar magana gami da haƙorin makka da mata suke sanyawa idan har ya zamanto za a iya hudda shi a duk lokacin da aka ga dama sannan kuma za a sanya shi a wurin da yake ya halatta a gan shi babu laifi misali a ce tana da shi za ta iya sanyawa bayan ta yi adanta ta sanya don mijinta ya gani ko kuma a ce a gidansu take ta sanya shi babu laifi to mala ahmad muhammad kwantagora bismillah tambaya na ita ce to a kan wakala bismillah mutum ne yana aure da mace a halin kitabi hmm. to mala ahmad Eh, tambayar ka ta wannan daga cikin tambayoyi da 'yan uwa suka yi wanda ba samu amsawa ba bayan mu amsa tambayar fatima daga najeriya kenan eh, idan ya zamanto wannan inda za a sanya ah, haƙorin maka da za a sanya za ta sanya ne don ta burge mijinta kuma lokacin da za ta yi wanka za ta hudda shi domin ka'idar wanka shine cewa lalle ya zamanto akwai almadmada da kuma al-istinshaq to ba bukatar ya zamanto a kona abu da zai kare eh, wannan a jikin mutum inda ba uzuri ba ne ya sanya barka malam muhammad sani bismillah na'am salamu alaikum malam wa alaikum salam wa rahmatullah yawa malam ina da tambaya kan adashi wanda ake a kasfasa ko kudanci a da jujuma na'am to wasu sun mai da abin sana'a suna ciyar da iyalinsu suna harkokinsu a ciki da to hmm. abin da haɗin da suke yi hmm. suna fitar da haƙƙinsu shi ne ya bambanta yaya sun fashe shi ne nake sa mini bayani halaccin shi da haramcin shi wani in kana zuba naira dubu ɗaya ɗaya kullum wata maimakon naira dubu talatin to hmm. zubin nan na farko za a ɗauki dubu ɗaya ɗaya sai ya baka dubu ashirin da tara in wata ya ƙare shi ne haƙƙin shi sannan kuma wani za a yi ƙuri'a ne sai a ce kowa sai ya ɗauki ƙuri'a to amma shi mai shugaban adashin sai ya ce to shi ne zai ɗauki na farko saura a yi musu ƙuri'a shi kuma wannan ɗaukar da ya na farko zai juya shi ɗan samu abin da zai yi shi ne haƙƙinsa. Mm. to sannan kuma wani zai ce za a bani kaza mm. idan an ɗauka. Shi ne ke son halaccin shi ko haramshi. Salamu alaikum. alaikum salam. to eh, dan uwa mai tam bismillah dan uwa daga saudiya umar umar bismillah mama umar ce bismillah ina yini lafiya lau barka ina da tambaya mala to bismillah umar ina ji mm, ina wa yara faɗa a cikin subhanallah ko la haula wala quwwata yana da kyau ko bayi da kyau cikin me bana zabi sai in subhanallah kamar cikin yi musu cikin yi musu fada kamar haka ba sa ji ta fada mu kan zagi kawai sai in ce musu subhanallah la haula wala quwwata insha Allah na gane zaki ji amsa insha Allah kuma kuma ina da tambaya yin shampo yana da kyau mutum ya siya abin gashi ya ya siya ya shiwar din nan eh. ya kusar da gashi ya nade gashi ya gyara shi yana da kyau ko bai da kyau to zaki ji amsa insha Allah to bismillah mara yahaya umar daga saudiya salamu alaikum yahaya abubakar to barka ya yahaya abubakar bismillah mala tambaya ta shi shine sai mutunta ya mutu bayan kwana biyu haka sai wasu mata suka bayan haka kwana biyu sai wasu mata suka zo suka yi mata wanka suka yi mata da biyu suka ce sun sa ta cikin ta kaba mm. bayan wata guda biyu da suka mata suka ce da ita sai bayan ta biyu za su zo su kwance mata mm. to al'adance da muka wanda matan suke shine cewa mm. kuma tsaye idan wani lokaci ya zo sai su zo su ce su za su fitar da ita daga cikin wannan takaba mm. kamalan me shi tsarin ta a cikin shari'ar musulmi Zaka ji tambaya ta ta biyu to ta ta biyu mala muna sallah haka sai liman ya jawo surar da ake yin sujada to da ya jawo surar nan da yawa daga cikin mamu sai suka tafi suka yi sujada shi kuma imam bai yi sujada ba da ya dago ce mm. sani Allahu liman hamidu da yawa daga cikin mamu sai suka dago to malam me a raka'a ta biyu da zo kuma sai ya ja wannan aya sai sujada a raka'a ta biyu to mm. malam me hukumin wannan sallah da su sami ruku'u ba daga cikin wannan sallah mm, insha Allah zaka ji amsa malam Umar to ko malam tambaya ta ta uku da ayi mu hakuri shine na samu wani bangare daga cikin sallar juma'a mm. wanda bai kai raka'a ba malam mm. karshe zan yi sallah in na tashi zan yi sallah azhar ne ko kuma raka'a ta dina na juma'a zan yi Allah ya saka muku da alheri amin amin zaka ji amsa insha Allah bismillah ummu shafa ummu shafa bismillah ina ji wayar ta ta yanki salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi umu shafa eh, ina tambaya akan azumin wannan ayyamar bait din nan mm. um, zan iya rarraba shi kwa um, dole heran sha uku da sha hudu da sha biyar in nan to na eh, gani kuma ina tambaya akan haka kamar aiwa idan tana baka matsala haka in ka sha magani haka ɗan ɗan ke warware haram ne ko kaya ne muna son ƙarin bayani to insha Allah zaki ji amsa bi izinillah eh, hmm. to eh, tambaya tambayoyi da ke hannu dan uwa da yake tambaya eh, mai tambaya ta farko cewa tambaya ta hudu afuwan cewa mace ce take da makociya wadda take kama ba musulma ba ita kuma tana da itace na zogala ta ce ina so zan ciri itacen nan naki in je in dasa sai ta ba ta izinin ta je ta cira to ita kuma da ta je ta ga abun da yawa ne sai ta ciro guda biyu da ta ciro guda biyu yanzu kuma ta zo ta dasa abun har ya girma kuma wannan matar a takaice ma dai har ta rasu kamar yadda ta yi bayani ya za a yi ta maida mata wannan na farko abin tambaya shine daga fari da kika zo kin ce guda daya za ki doka idan kin ce za ki doka ne baki riga kika kayyade ba da kika zo ne kika faɗi ce kika ɗauki guda biyu to wannan kuma me yake suna bai zama laifi ba domin kin ce za ki doka kika isko su da yawa amma idan kin ce guda ɗaya za ki doka kika ɗauki guda biyu to wannan kuma ya riga ya zama haƙƙinta da kika doka a kai shine yanzu kuma gashi kin ce abin ya riga ya girma ya za a yi wannan babu wani mutum a duniya face sai ka samu yana dangi ko yan uwa dangin nan ko yan uwan shi su ne magada wanda za ki iya zuwa ki same ta cewa ko ki same su cewa wance akwai itin ta guda ɗaya a wuri na zogale da na zo na shuka kwanakin baya na amsa gashi yaya za a yi ku tattauna da su abin da suka yanke a kai ki bada ko kuma abin da yake an sani ga abin da yake bayarwa misali ana sayar da ah, shi iccen guda ɗaya idan mutum ya ɗauko shi nawa ake saida shi kaza yake sai ki iya zuwa ki maida musu ga yanda ake ciki yana da dangi da ki iya idan aka rasa dangin shi da za a yi shine wasu malamai suke ganin cewa za a iya yin sadaka da wannan kuɗin wallahu alam mai tambaya ta gaba ne ke tambaya akan adashi cewa wasu suna ciyar da iyalinsu asalin shi adashi halal ne ba haramun bane cewa irin rinka bayar da kuɗi duk sati kai ma ka rinka bayarwa shi ma wane rinka bayarwa daga ƙarshe dai abinda na bada shine zan ɗauka babu wani ƙari da za'i wannan bai zama laifi ba to ina matsalar take shine tambayar da suke akwai wanda ake kira da suna uban adashe ko uwar adashe wanda shi yake kula da wannan adashen shi yake kula da kuɗin yake rike su da sauransu wannan yana da hali guda biyu dan uwa idan har ya zamanto babu wani abu da ake bashi shine yayi tatawu'i yake ganin cewa kawai zai kula da dukiyar mutane in lokacin dokan wane yayi ya bashi lokacin wane yayi doka ya bashi to ana akwai hukunci daya shine da za a yi katari kuɗin nan gobara ta cinye su ko kuma barawo ya sace in ya zo ya ce muku ya sace fa dole ku ɗauki asara domin amintacce ne a wurin ku shi yasa kuka bashi kuɗi bisa ka'ida kuma duk wanda aka amince da shi abin da ya faɗa aka tabbatar ba tare da an samu dalili sabanin haka ba babu wani dalili da aka samu da yake nuna saɓanin magana shi dole ne a amince kenan in kuɗin ku ya bace yanda yake muku aiki kyauta yau kuma kuɗin ku ya zo an samu matsala gobara ta cinye ko barawo ya sace ko na makamancin haka hatsari dai fada ma kuɗin asara ta fada kanku in ku ya zamanto a aiki yake ana biyan shi aje muku kuɗi yake yi shi yana ciki kuma yana aiki a ciki idan a wannan lokaci aka samu wannan dama kenan kuna meke suna kuna biyan shi kamar yadda wance yake faɗa to in aka kuɗin ya ɓace dole ne ya biya to ya halatta a biya shi ya halatta a biya shi domin ajiya aiki yake muku in ba don haka in da bai halatta ba to da bai halatta a biya ma'aikatan banki ba domin ma'aikatan banki aiki suke muku su suke kula muku da dukiyar ku suke juya muku shi ma wannan a matsayin mai gadi yake aiki yake muku na ya kula da kuɗin ku in ya zo a ɗauka bashi don haka babu laifi da an dauki wani abu daga cikin wannan kuɗi an bashi wallahu alam don haka za mu je bayan eh, fasil daga baya kuma za mu ci gaba bi iznillahi tabaraka wa ta'ala mu amsa sauran tambayoyin da muke da su.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 salatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammad wa ala alihi wa a ajma'in amma ba'd cikin tambayoyi da yan uwa suka yi wanda za mu ci gaba a cikin wannan hili na amsa tambayoyi mun yi bayani akan abin da ya shafi a adashe sai wannan da ke tambaya akan uwa ce ya zamanto yara za su yi wani laifi a madadin ta yi magana da ba ta dace ba sai ta ce subhanallah ko la hawla wala quwwata illa billah ko na makamancin haka shi akwai laifi babu laifi akan wannan babu da ya kamata ki yi wannan shine abin da kike yi shine ya kamata a ce sauran mata suna gabatarwa duk lokacin da mace ta yi hushi ya zamanto wata magana da zaka faɗa daidai ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku yi nisanci ma 'ya'yanku bakakin addu'o'i domin kar ku dace da lokuta na karba addu'a ya zamanto an karbi addu'a yaro in ya zama baya ji ko wani makamancin haka kina damar yadda kike subhanallah ko la hawla wala quwwata illa billah ko kuma ki ce Allah shirye ka ko Allah shirye ku da sauransu idan Allah ya karbi addu'a ki sai ya zamanto sun shiryu sun zama yadda kike bukata ko kuma fiye da haka Allah ka shirye da 'ya'yanmu ga baki daya eh, wannan yake tambaya akan takaba cewa eh, mace ce ta mijinta ya rasu bayan kwana biyu sai wasu suka zo suka sanya takaba suka kulle mata kai ko wani abu kamar haka sai bayan sati biyu su zo su hudda ta sannan daga wani lokaci su ne za su zo ka'ida takaba daga an gaya ma mace idda kenan ta matar da mijinta ya rasu idan aka ce mijinta ya rasu daga ta ji labari daga wannan lokaci take fara ta kaba menene takaba kaba shine nisanta dukkanin abin da ya shafi ado tsafta daban ado daban mace za ta iya yin wanka sabani yadda ake cewa ba ta yin wanka za ta kalli gabas tana rike da wuka da wani da da ƙwarya tare da ita duka wannan uh, me yake suna wasu abubuwa ne na al'adu waɗanda sun sha karo da yadda addinin musulunci ya koyar mace za ta zauna ne ta nisanci ado ta fitar da dan kunne ta fitar da sarka magana shafa kwalli bai ta taso ba magana shafa dukkanin wani abu da ya wannan amma da zai zamanto a ta samu kanta a lokacin sanyi wanda in ba ta shafa mai ba jikinta zai iya samun matsala ya halatta shafa mai shi ma ba mai kamshi ba domin akwai bambanci kankanin tsabta da kuma ado ado shine aka hana ta ta yi har lokacin da za ta zauna a cikin wannan lokaci bayan mijinta ya rasu ta yi wata hudu da kwana goma sannan kuma bata da damar da za ta iya huta daga gidanta sai idan akwai wani uzuri mai karfi amma in babu wani uzuri mai karfi za ta zauna ne a cikin gida kuma ba wai dole ta zauna cikin daki ba a za ta zauna cikin farfajiyar gida za ta yi ayyukanta na yau da kullun dafa abinci da sauransu in ba ta da wanda zai dafa mata amma cewa wasu za su shigar da ita wasu za su fitar da ita wannan al'ada ce wadda ta sha karo da yadda tsarin addinin musulunci yake na haka ta kaba ba ta da wata siffa da mutane suka ɗauka a kanta kuma ana so ka'ida shine mace ta yi ta kaba a gidan da mijinta ya rasu tana cikin shi ko da gidan haya ne ta ci gaba da zama har sai ta kare sai fa idan ya zamanto mai gidan nan ya nuna rishin mutunci ya fitar da ita kuma ko da ba ta da ya kamata ce yan uwan mijin ko kuma musulmin da suke anguwa da sauran su taimaka ya zamanto ta zauna a inda mijinta ya rasu ta zauna gidan da labarin mutuwar mijinta ya riske ta ko kuma mutuwar mijin ya riske ta tana cikin gidan ta zauna a nan ya kamata ta kaba a ka'ida kenan tambayar shi ta biyu yake cewa ana cikin sallah ne sai zaman to limami ya karanta sura da ke da kwai sujada wasu mamu da ba sa ganin liman sai suka yi sujada kai tsaye suna tsammanin sujada ya ashe shi kabara da ya ruku'i ne bayan ya yi sami allahu liman hamida suka gano sai suka taso ya za su yi a wannan lokaci shine cewa an bar su daidai suke da mutumin da ya rasa raka'a daya a cikin sallah idan liman ya yi sallam ce za su tashi su kawo raka'a su guda daya bayan sun kawo raka'a su guda daya kuma za su yi sujada adi domin suna da sallah cikakka da kuma wata sallah wadda take ƙari wadda ba cikakka ba wannan shine hukuncin da ya shafe su Allahu alam sannan tambayar shi ta uku yake cewa mutum ne ya zamanto ya zo sallar juma'a sai ya samu abin da bai kai raka'a ɗaya ba to idan ya tashi azahar zai yi ko juma'a zai azahar zai domin bai samu raka'a abin da ya kai raka'a ɗaya ba zai yi zai yi azahar ne bi ma'ana raka'a guda hudu zai yi ya ci ko sallar shi ba juma'a zai kawo ba tare da cewa ya samu lada da kuma falalar zuwa sallar juma'a amma abin da zai rama shine zai rama abin da yake sallar ah, ah, azahar afwan sallar azahar zai yi ba juma'a ba amma da ya samu raka daya don ya tashi raka daya zai kawo kuma a bayyane domin yana ciko ko ramuwa ko ramko na sallar juma'a wallahu alam eh, wannan take cewa azumi da ya shafi ayyamul bid kwanaki eh, shin za a iya rarraba shi idan aka ce a yamul bid wasu kwanaki ne sanannu sha uku sha hudu sha biyar ga wata ranaku na dare masu haske bi mana azumi ranaku eh, da ruwa waɗanda suke suna da haske shin za ka iya rarraba su ba a yi su da suna a yamul bid muddin aka raba su sai dai hadisin abu huraira da yake cewa masoyi na ya yi mini wasiya da in rinka yin azumi guda uku a cikin kowane wata kina da damar da zaki daya a cikin goma na farko kina goma na biyu ki daya goma na uku ki daya ko kuma ki jera su guda uku almuhimmi ya zamanto da kin samu kin yi guda uku ko da a jere ko kuma ba a jere ba ba wai dole ba bane sai ya zamanto amma in kika maida sunan lalle ayyamul bid ne to wa'annan su ne kuma sha uku sha hudu sha biyar ba magana ki iya raba su ko ki sa wani tsakankanin su muddin kin ɗauke su akan wannan tambayar ta karshe take cewa idan ya zamanto mace tana samun matsala wurin aihuwa shin ya halatta sanya rata tsakankanin ah, 'ya'yanta ta sha magani shi ne Allah ya ce wal walidatu yurdi'una auladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma za zaki iya sanya shekara biyu a bisa ka'ida wannan ayar ki sanya shekara biyu tsakankanin da da kuma kanin shi babu laifi wannan idan ya zamanto ana samun matsala sai dai wani irin magani zaki amfani da shi ki tabbatar kin je kin samu likita ya auna ki ya auna maganin ya tabbatar cewa baya cutarwa dan mafi yawancin magungunan da ake amfani ni da su a yau suna cutarwa sukan iya haifarwa mace da matsaloli wasu ma sukan sha dan kan masu aihu sai wani lokacin ya zo kuma su bukaci aihuwar aihuwar ta zuwa ko kuma ya zamanto ya sa musu wata matsala ya zamanto al'ada ta ta canza lokaci da take zuwa ko kuma kwanakin su karu ko su ragu ko kuma ya zamanto tana samun matsala da bangaren al'adu mu yake suna kwanakin ta da ta saba ganin al'ada ciki don haka dai amfani da magani yana da alaka da matsala kamar yadda kika faɗa ko kuma ya zamanto kina buƙatar ki cika eh, ki sanya rata tsakankanin yaro da wannan in shi babu laifi sai dai ba irin tsarin da su turawa suka ɗauka na espacement de naissance ko me yake suna planning familiar ko family planning da suke cewa na sanya irin wannan ratar ka'ida ce ko da matsala ko ba matsala ba wannan ake magana ba domin idan muka duba za mu gani cewa Allah ya ce wa hamluhu wa fisaluhu salasu na shahara ana da damar ya zama da aihuwar shi da kuma yaye shi me yake suna wata talatin da wannan ne ma aliyu da abi talib yake cewa duk mutumin da ya auri mace ta yi wata shida a gidan shi bayan ya riga ya aure ta to idan ta haihu a wannan lokacin dana shi ne kuma wannan fatawa tashi ko shaka babu fatawa ce mai karfi don haka dai in akwai uzuri babu laifi in kuma babu uzuri to ana bukatar al'umma annabi ta yawaita saɓani yanda turawa suke kokarin yadawa a yau musamman wasu ƙasashe na afirka cewa to da fecondite ya tashi da yawa misali yawan aihuwa a wasu kasashe. da za a raba 'ya'yan kowace mace za ta samu sati vigil wani abu bakwai da digo wani abu inda nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa in za ku auri mata ku auri wanda suke son ku masu yawan aihuwa domin zan yi alfahari da yawan ku a gobe kiyama cewa baka iya tarbiyantar da su ko na makamanci haka nawa zaka isko da ɗaya ya kasa tarbiyantar da shi tarbiyantarwa kai iya naka kokari sauran ka barwa Allah ba uzuri ba ne cewa wasu za su to ka a aifi da yawa baka tarbiyantar da su ba magana da ake shine in ka aihun ka tarbiyantar kuma ka doka cewa tarbiyyar ibada kake wannan shine ka'ida shari'a wannan kuma a hannun Allah take ga dan annabi nuhu annabi nuhu yayi wasu musulunta matan shi bata musulunta ba dan shi bai musulunta ba kuma ko shaka babu ba ta kasiri bane yumana babu sakaci ko wani abu a ciki wallahu alam sai mai tambaya ta gaba da yake tambaya akan wannan aure kamar yadda muka bayani cewa auren na lalatacce ne ah, eh, ok wannan cewa yake assalamu alaikum malam tambayi zuwa ga zauren amsa fatawa ita ce malam ni matar aure ce na kasance kuma nikan yi mafarki ina tare da namiji amma kuma in tashi da safe ba tare da na ga wani abu a jikina ba shin dole ne sai na yi wanka ba dole ba ne ba magana wanka muddin dai baki ga wani abu a jikinki ba dan mutum ya yi mafarki sawa an namiji ne ko mace mai aure ko mara aure mutum ya yi me yake suna mafarkin saduwa da wani jinsi daban wannan ku shaka babu sai idan ya tashi ya ga wani abu a jikinsa bai mana mani a jikinsa wannan shine zai iya yin wanka amma idan bai gani ba ba zai wanka ba domin hadisin wata mata ummu salama da take tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Allah madaukakin sarki baya jin nauyin yayi bayani akan gaskiya idan mace ta yi mafarki za ta yi wanka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce eh za ta yi wanka idan ta ga ruwa ya huta a jikinta haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar kenan idan ta ga ruwa za ta yi wanka kenan idan ba ta yi ruwa ba babu magana ta yi wanka wallahu a'lam wannan mai tambaya ke cewa malam tambaya ta ita ce ina so min bayanin yadda ake sallar duha ina nufin sallar wallaha daga fatima mamman daga maman fatima afuwan sallar wadduha ko salatu duha shine ne salloli ne da mutum zai iya yi bayan rana ta riga ta daga kamar misali a yanzu a kasashenmu nan zaka ga irin ka cewa karfe shidda zuwa karfe 6 da rabi duk da cewa lokaci yakan sha bamban daga lokacin sanyi zuwa lokaci abinda da yake bukata rana ta dan daga ta kai me yake suna tsawonta zai iya kai kamar tsawon mashi ta dan rabu da sama a wannan lokaci ne lokacin yin ita wannan sallah na'am bismillah alhusari daga libya tambaya ta ita na'am bismillah liman yana iya jiran mamu liman yana iya jiran mamu Eh, kawai yanzu cikin masallaci eh, mutane ba su taru ba yana iya jira mutane liman aha za ka ji amsar shi tambaya ta biyu na'am idan ka isko liman yana idan ka isko liman yana sallah kamar isha'i ko magariba hmm. kawar ka sami ka a wanda an ka yi hmm. fatiha da sura a bayyane hmm. idan idan za ka cika wa'ancan na karshen shi fatiha da sura za ka yi a bayyane ko ko fatiha za ka yi a furce kawai za ka ja musha mala husari ina yi ni muku tambaya bismillah shin kana iya kara mama uba azumi yana rayu ko ko mata za ka ja masa shi ma insha Allah na gode Allah amin amin to bismillah ummu muhammad daga saudiya bismillah ina tambaya ne mata akan mutane da suke kawo da kamar eh, mutum ya da na saudiya sai ya mutum kuɗi daga kawo shi daga najeriya da misali in ya aika mishi kuɗin zai zuba mishi kamar kwatan kwatin dubu ɗari hudu haka ya kafin kuma zai ce ce in ka zo ka nema za ka biya ni kamar dubu ɗari shida za ka ba ni a ba kai to wannan ya zama kamar riba ko kuma ba da wata matsala. Za ki ji amsa insha Allah. yau to akwai tambayar wata yar uwa ta da Allah malam take cewa mijinta ne da da jimawa ya kawo ta nan garin mm. to kuma ejan da ya kawo ta iya bin shi bakin ribe wannan ba biya fita kuma ai an na kare rabuwar auren nasu mm. to da suka rabu kuma da sauran cikon dubu ashirin fa hamsin ne ga bai bai ejan ba mm. to kuma eh ta ce to ya zama wannan haƙƙin a ta yake ko a kan mijin nasa yake to za ki ji amsa insha Allah yau eh, shi ne kuma ta ce in kuma a kan ta yake za ta iya bai ta ko kuma ya ya'yan cikin da Allah alhamdu ya masa to za ki ji amsa insha Allah to na gode wa alaikum salam ah, dan uwa husari da yake tambaya akan jiran ah, mamu cewa ya halatta liman su ya jira mamu idan ya zo masallaci mutane ba su zo ba ya halatta dalili akan wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance gidan shi yana jikin masallaci yakan leko idan ya ga sahabbai sun taru ya huto in ya ga basu taru ba yakan jira su har sai sun taru tukun ya huto kamar yadda ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya zo sallah aka tare ya kama idan ya ga mutane ba su yawaita ba misali bai wuce sahu ɗaya ko sahu biyu ba idan ya ja sallah musamman irin su subahi yakan dan tsawaitawa saboda mutane su samu damar da za su riski sallah don haka dan liman ya jira mamu ba laifi ne a shari'a sai ya tambaye shi cewa ramu sallar magaruba misali ka isko raka a guda biyu da ake a bayyane an riga an wuce ka idan ka isko ta uku idan ka tashi rama ya za yi idan ka tashi za ka kawo raka a daya a bayyane fatiha da sura a bayyane sai ka zauna ka yi tahiya sai ka tashi ka kawo raka a daya a asirce da fatiha kaɗai ba tare da sura ba sai kai sallama domin a lokacin nan kana yin ciko ne ba ramuwa kake yi ba kamar yana annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza uqimatu sala fala ta'tuha wa antum tas'aun wa atuha wa alaykum sakina fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'timu abinda koka isko ana akta da kama ka ku zo da gudu ku zo cikin nutsuwa abinda ku iske tare da liman ku bi shi ayi abinda wannan in kwana bai ce ku cika akwai riwayar faqdu kurama amma riwayar fatimu ta fi karfi dan haka kana ciko ne ba ramuwa kake ba wadda ka isko tare da liman ita ce raka ka ta daya kenan ka tashi abinda zaka zaka ta biyu da ta uku ne ta biyu kuma ana yin ta ne a asir a bayyane ta uku kuma ana asirce dan haka in ka tashi zaka daya a asirce a bayyane ka zauna kai ta ka tashi kuma ka kawo daya a asirce sai kai sallama sai wannan yar uwa da take tambaya akan tahwil kamar doko kuɗi daga wata kasa zuwa wata kasa cewa zan baka riyal dubu arba'in misali kenan akan cewa zan baka dubu sattin akan cewa kai kuma a najeriya za ka bani dubu arba'in bi mana kuɗin tahwilin da ya kamar dubu ashirin wannan tahwili kamar yadda malamai suka bayani aiki ne na kamar dako ne ka yi ma mutane ka yi wa mutum dako ne kudin da kuka tsaida akai kuka yi ittifaki wannan shine akai sai dai abin da ake bukata ana bukatar takabut me takabut din nan baya yiwa a irin wannan hali sai zamanta wasu malamai suka bada fatawa shine hannu da hannu tunda baya yiwa ki bada kai tsaye a lokacin a doka a Najeriya ba irin wannan ake ba a yanzu mafi yanci aka amsa ne a ce ne bada bayan ma kirga kin tafi me yake nuna an yi takabut shine sai ya baki takarda ko receipt da uzata nuna cewa lalle kin bada kuɗi kaza kenan ga kudin na a hannunki wannan takardar da ita ce inda kudin ba su isa najeriya ba ko wata kasa za ki iya dawowa ki nuna a matsayin shaida a maida miki ki wannan bai zama laifi ba sai wannan take cewa mijinta da tana tare da shi eh, wani eja ya ɗauko ta ya kawo ta zuwa wurin mijinta ya zama kuma da ƙarshe sun rabu da mijin kuma cikin kudin da ya kamata a ce an biya shi ejan akwai misali kamar a ce dubu goma ko na makamancin haka wanda ba i da biya ba akan wa yake akan mijin yake ba akan ke yake ba domin a wannan lokacin shi ya tura a je a kawo mishi matashi a wannan lokaci shi ne zai biya kamar yadda da a ce kuna tare shi zai biya haka shi ma ko da ku rabu haƙi yana kan shi ba a kan ke yake ba domin bashi ne wanda ya ci daidai yake da a ce kuna tare da shi sai ɗauko ba buhun masara me yake suna aka zo aka biya bashi na haka me yake suna za a shi ne zai biya ba ke za ki biya ba wallahu alam ah, mai tambaya da muka yi magana na karshe akan ah, bayani akan sallar wallaha shine raka biyu biyu ne zaki kina dama ki bayyana ta a asirce a bayyane kenan ki a biyu ko ki ki biyu ki sallama ki kara yi biyu ki sallama kina iya yin ki shidda kina iya yin ki takwas kina iya yin ki hudu kina iya yin ki biyu sai dai abin da aka fi so shine mutum ya dauki abin da zai iya domin annabi ya ce ahabbul a'mali ilallahi adwa hawa in kallah da haka wannan su ne tambayoyin da suka sauwaka a daidai wannan lokaci abinda muka faɗa daidai allah maɗauki sarki ba mu lada abinda muka kuskure allah maɗauki sarki ya yafe muna allah ka kyautar ƙarshen mu gabaki ɗaya ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta komai ɗacinta ka nuna mana kuskure ka ba mu ikon gyarawa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh